me ake nufi da duwatsu shan me ake nufi da gabatun layi kamar ya fassara mana fadin Allah ta'ala cikin da bidiloci shan da gabatun layi Allah ta'ala shi ke da ta ce mun ji ishara da hikimar da imam mamari ke rubuta wannan bayani da kuma sallolin da yake so nuna mana suke da kuma wajen babi na gaba da zama ta tashi gani da wasu insha Allah idan ka ba misali yau Allah ta ba ta'ala ya rubuta mu da yaran wato wani babban bako kusan da jama'a da ke yanzu haka kuma yana nan tare da mu saboda kan mana fatan yadda muka amfana da mara a can za mu amfana da halartar kuma mai iya da kuma kujeru ba a saba kujeru kuma ta na kare wa kuma da ta shiga abokan da ya ko ta ɗarɓar da jama'a ko wani sunan ne ne a wani wani a shirin da da haka ne da zai an gyara ɗaya da yake da أتوكل على رسول الله خير الله shi da ɗalibansa wani shi ne malama sai abubakar al-asasi kuma tare da malam na gwada wani yanzu malam da mafari shi ma sha Allah za ka kawo da kujera na mai kun gwada wani na ɗara wa wani ko Allah ya kawo Allah ya kawo ومن الاجرام فقد الوقوف نعم انا متى ترى الوقوف اظن دي شاف الوقت ومن غير ما ترى معنا باقي اللي يتكسر وانفضوا من شر كل شيء بسيد على اثر الوقت الكلام وده اثر الوقت yanayin lokutan harin da kuma da ruriya da mai da hudun su kunce kunce da ke da alaƙa da wani wala Allah a limamu malik abin da ke so karanta da wani Allah ta ba shi yanzu قال عبد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فأنما وكر أهله وماله من زمان عبد الله بن عمر الله تعالى شكرا مسيردا yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce allazi takunu salatul asr duk mutumin da sallar la'asar take kubuce masa ko ta kubuce masa الذكر اللي كان الاثر تقول جمال تلك ان نار كلا اهل خيكاتي ان توي معناي اثارا اهل الاختيار الجنه وما لم يمكن كنت ربك اذا لا اول اثارا لي ومثالي جمعة الرؤيا لن ترد قبل جيما وتأتي يا رب تردين اول اثارا لي نرد قبل الله اثارا لوقتي انا ما رانا النبي صلى الله عليه وسلم يجي كنت ما حددت آه، نفرق وانا هنا انا متى يقل الاسد مهما تنتظر وليك مهتم حيث بغلط الصلوات وقرات الوقت وأمر الله الخارجين بجنة الإنجان شبكة رجاية من حيث النقل تشف صلى الأثر عليه وسلم وهنا ما دقنا هنا من مطين صلى الله أولا sannan kuma na biyu yana nuna mana irin abin da ke cikin asara da mutum ke da ya rasa to in ya rasa ne ne jami'i ko idan ya rasa kallon da aka kasa makusarinta ko ku idan ya rasa kallon da aka har lokacin jiya su daga baki ɗaya rana ta ba wannan maganganu ne guda mafi fahimci na maganganu ne guda ah, amma mafi inganci kamar yadda za mu dan jira gaba kaɗan insha Allah shine mutumin da ya sakaci bai sallaci da asarwa har har aka ce ga lokacin sallar da aka sun tsarar ta wuce da rubun ta ya shiga ya wuce bai samu mai sallar ba da ta wani halaki ta samu saboda duk wanda ya ce ya rasa jami'i to ba wanda na ce ya rasa da lokaci wanda ya ce mutarin ta ne to ba wanda na ce da lokaci irin na to ɗaukan shi a matsayin wanda la'asar ta kuka ce maka ba wai lokacin muktarin da lokacin da rurin ma ya zo ya shiga bai yi ba to da ka kwatanta irin asarar da ya yi to kamar wancan Allah ta Allah shirya ta idan ya yi da sakaci ko ko idan ya bari da uzuri idan mutum ya bari da sakaci ne to laifi ne a kan wanda ke musamman girman laifin barin sallah har zuwa lokacin da lura ta shi ballantana na ce lura ma ya shiga ya fita a yanzu misali a lura ma ya shiga ya fita ila mara ko ko a'a ba ana nufin Allah ta'ala shi taimake to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka annama wukira ahlahu wa malahu kama yayi asarin dukiyanku ne da ƴaƴansa qala عبد الله بن هاشم وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان عمر بن الخطاب انصرف من صلاه العصر. الامام مالك يعرف بهذا بن سعيد الانصاري المدني yake cewa an da umar bin al-khattab bi hadin fidda an tariki na ɗauko mana da umar bin al-khattab wanda ya hadin fidal ansari wa alfani bin al-tabi'i lakin mun min tarafin sigara ay min da tabi'i so da haka bai wuce umar bin al-khattab ya rasu hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam da hijira 140 ko matsalancin haka ziyarar ibn umar a mabe mai waya a wurin shi ba a da sunan to ga shi na nan karfe mana da kuma ta fasa ke nan isnadin munqati kalam na kai wala Allah shi ya fadi ma ya fara kama nan ce marfu'in saboda shi ne da biri a bari mun fahimci wannan cewa wata rana umar ɗan faɗa sun sarfa min salatul asr ya taho ma'ana ya yi da salar la'asar wani iya rajulan lam yashhad al-asr sai ya riski wani mutum wannan mutum lam yashhad al-asr bi halarci sallar la'asar malamai sun magana saboda yanayin furucin da hadisin ya zo daga ci a tsawon da ke taɓa kuma bula a kan ne sai dai zai su وانيني وانا مجمع رجل حتى او فاتحيني لا كم رسول الله ما في شيء وقال عمر في عمر كيف ما حدثك عن ثلاثة ألف شمي هنا تبوا صلى الله أثر فذكر له أذر لي أم نصون أذري ناسا فقال عمر في عمر كيف يجي حقيقة قد قد هاتوا يتمتع ممكن إن شاء shi yasa imam al-qasabi wancan hadisin da muka karanta yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam ka annan ma mutira ahala huwa ma lahu sai fassara wancan mutirin da annaqsu annaqsa kenan wannan sadaki din da imam malik ya kawo maka a nan wajen yana fassara maka ma'anar wancan mutirin ce ila mana mutumin a tsarin da mutum yake yi da irin wannan kunda ga umar ɗan khattab an ambata masa uzuri sai dai ba a gaya mana menene hakikar na uzurin sai dai umar alamun ya karbi uzurin sai dai ya gaya masa cewa to ka fa sani ga irin abin da ka rasa mun ji asar abu huraira Allah ta ba shi kara maka yanda hatta da wanda ya riske sallah ko wanda ya rasa umar ba ma fatar ka umar ka kuma ba ma fatar da zafi ba فاته فيه كثيرا وان فاته في كتاب كل شيء من الخير من هذا النوع وكل شيء من الخير هناك الشيء بمجان الله صلى الله عليه وسلم الذي تفوت فلا تنأثر إلا خذ منك إذا صلى أنت أقول شيء مكتب ورده لشيء مباح لديك أنا ما أقول لك الى ما أقول لك فلا تقول لي جينا مباح لديك amma fa alkhairin da ake samu wanda ta rasa shi a wajen to kamar mutumin da ya asara dukiyarsa ne da kuma iyalin da wani saboda sallawa ta ce duk abin da yake wajibi menene hukuncin wajibi alfaru fa'iluhu intiqalan wal aqru tariku ko wasu hukun lissaf tariku shine wanda duk ya aikata shi za a ba shi lada a kan ya ba wanda ya mai shi kuma za a mishi hukuma a kan ya ba shi kenan idan ka bar sallah da uzuri yanzu ba za a maka hukuma ba amma ka samu wancan lada shine magana da muke mutum sun ko da haka wanda bai samu ya zo kana da asar bai yana da uzuri yanzu ba shi da laifin bai halarci jam'in sallar da asar ba sai ne ba kai da tsakanin da yake Allah ya shirya ta. قال يا يا يحيى بن هاتيج قال مالك هو يقال لكل شيء وقاء وقاء فيه مثال ما أنا شاهدت أبن دبتني أخيت كنت أخيت شوية أخيت كنت أخيت شوية فور هكا متين يا رب كلا كلا أثر في عدم أنا فتح كرام إلى السلام جزائي إياكم ما تسلت على أثر ko kuma da la'asar ce kadai na ya wani da la'asar haka ne ko ba sannan akwai hukuncin da suke ga mana tsananan sallan la'asar ko mun ambata mun ji cewa da Allah ta'ala ya ambace da cikin rasa an ko wa salatu rusa wa kuma lillahi ne kwanakin dinnan cewa sallan la'asar ake ba. to sauran alloli za su shiga cikin wannan sai ya zama to kenan an batar la'asar wannan kawai makonan lafari ne ko ko a'a za mu tsaya a kan Nasi sai ya zama kawai nasi ne babu wani abin hadisin ya zo ya gaya mana asarar da ake yi ne a cikin jami shine mu kawai asarar da ke cikin da ake yi ne da ake yi ne idan mutum ya rasa jam'in idan manufan hadisin kenan kenan ta taƙaita shi akan sallar la'asar ba a cimma cikakken manufan saƙon da ya wuce irin ma'afarci sai dai taƙayyidin shi da cewa shi ma wutar maluhu wa ahaluhu to ka iya taƙayyidin wannan tufaɗin da sallar la'asar sai zama su sauran sallolin da ba nan ba akwai asara mai tarin yawa ga duk wanda ya rasa jami'i amma an siffanta na tsarin da ke matsalar la'akar da cewa ta annan ma wutira ma al'uwa a halin wanda yake wannan mawafi da tsarin musu wallahu ala قال وحدثني عن مالك أن يهب بن سعيد أنه كان يقول فذهب بن سعيد الأنصاري شيد كان والذي من وانت المسألة لكما أنفقه yake cewa kana ya ya kasance na cewa innal musalliya la yusalli salata wa ma fatahu min waqtiha yake cewa mutum yakan yi sallah mai sallah kan yi sallah wa ma fatahu waqtiha kuma yayi sallar nan a cikin lokacin lokacin bai fita ba yayi ta a cikin lokaci sai dai Wani ولما فاته من وقته a من أعظم أو أفضل من أهله وماله sai dai bai yi ne a kan lokaci ba jinkirtawa ne sai zama to irin abin da ya kubuce na lokacin sallar a baya da ya wuri bai ba kuma da jinkirin da to a azon yana da girma au da ko cewa ne falalar da ke cikin shi ya fi na ahali wa maliki dukiyarsa da iyalinsa da waje kamar ya haɗu na faidala yana cewa a ba mutum ya bar sallan lokacin ta ya fita ba yanayin jinkirin da mutum yake da lokacin sallah to irin a tsarin da yake yi to zai yake gaban da yake ya kai tsarin da abin da ya da tsara ya kai ku dukiyarsa da iyalinsa gaba ke da saboda jinkirin da ya mawancin sallah tare da cewa kuma lokacin ta bai fita ولما تركه من وقتها أعظم الوقت أو أقبل من أهل المال كتا إمام مالك إكي تشوها لا لا يؤجب بهذا وانا كتير تلها دون فيدنا أفضل إمام مالك يشيشي مبالي تشوها أنا فتشيك ما تشعر لا تنسى سوى ده الوقت لم يكن مجانا أكثر من أول mun tattauna wai shin wajabcin sallah na ta'allaqu ne bi awwal waqti aw wasu waqtihi aw bi akhir waqti al-mukhtar ko da haka dai idan har ya zama to lokacin sallah na akwai mukhtar akwai zaruri ko mukhtar din nan kuma lokaci ne wanda yake muwassa'un to kaga tsakanin wannan lokacin a ce ka yi jinkiri cikin lokacin da yake muwassarun kuma akwai asara a ciki ya zama gairin muwassar ke ko ba haka wani ya zama yalwan babu in har ya zama to cikin wannan jinkirin akwai asara wannan cewa shi sa imam malik ce shi dai <laughs> yawa ya ce a nan malam ya abin sannan mun karanta afdal Abdul amad as-salatu ala waqtiha as-salatu ala waqtiha sannan mun cewa ala waqtiha ana asla min awwal waqtiha mai ruwayar ce as-salatu ala awwal wa fi awwal waqtiha to idan ka ce fi awwal waqtiha duk wata sallah da dukkan sallolin nan guda biyar kana fifita yin sallah a farkon lokacin shi أشياء تبقى النبي صلى الله عليه وسلم لأننا من الذكر الأشياء شيء إن الله كما لدى أشكر على فما حتى أبدا إذا الوقت ما أسلمني ذلك يكن ذاتي السنية كان على وقتها أن أمر أصلا سيد من طول مواقف da duka waɗannan farkon da waɗancan zuciya yana akwai lokacin da farkon lokacin ma ba kuma da wannan ne ya sa wasu malamai ke cewa wancan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ka annama wutira maluhu wa ahlihu din can shi ne a lokacin da mutum ya bar sallan har lokacin ta ma gaba ɗaya ne ya fita ba wai ma da lalura a mafitari ne ya fita shi da cikin lalura ila mana fahimta wallahu a'lam faracha wasu malaman suna ganin idan muktarin ta ne ya wuce shi ke wanda yake kunce ne wanda yake mai karfi kwarai da to idan muktari ne dama wannan lokacin da aka baka damar ta amma idan aka ce muktari ya wuce ya shiga lokacin laruri to ga ka yi asara mana lokaci da shi ne asalin lokacin da ake da bukatar mutum ya bada wani ibadar karfi Allah su ba shi قال أحد قال مالك من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ثانيا أو ناسيا حتى قدم على أهله أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المسلمين وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المساجد لأنه إنما يقضي الذي كان عليه Allah shi maka rahama yace man adraka alwaqta wanda ya riski lokacin sallah ko fi safar hal yana cikin halin tafiya fa akhara as-salata sahiyan aw nasiya ke mun gora ani sai zaman to ya jinkirta sallar nan ta sahiyan da rabbanwa aw nasiya ko da mun akwai bambanci ne tsakanin ساحة دمسية تقول سيئ إذا نسيه نداء فلا تنني أنت كما شاء فلا تنبت الثلاثة فهو أنك تنتهيتا ما شاء إلى ما يقول سند الأظهر كما في حل أتهجي كيف تتنى جابة الثلاثة ممكن شو أنا؟ دقيقة كلها مش kana zaune daga da ana kiran sallar a shi da aka zama shi sai ka kama kuna cewa ba ke a zahar ba ana haka yadda mana to to shi ne wancan abin da sahawun da ake magana a lokacin ya yi sai dai kana shirin kai tsallar sai wani abin da ta hankali ka kamanta ba kai ba to kamanta kai. to in biyun nan tana من تتأخر الصلاة فهي الأولى كان حتى تقدم على أهل بيسام ويسلم من با عندكم ما باشي هذا الجدار الإمام مالك أتم أن المسألة تيش أنه إن كان قدم على أهله هو في الوقت إذن أن سلوك شندي إسو جدار ya dawo gida ya dawo wa huwa fil waqti yana cikin lokaci to fa misal salatul muqim an fahimci wannan ma'ana da sauran lokaci to zai yi sallah ce irin sallah ta mazaunin gida to yaushe ne zai dawo ba huwa fil waqti mun ji cewa man adraka raka'atan min as-salati ko ko min al-asr bari mu ɗauko wannan من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر تشيكينا لو كنت دي ابن أقرب البدل بالذي هي سامو أي الولاء المرتاحة هي من القرآن a ɗaukar bai da sana'a ba da kuma yi da sai dai gwargwadon da ya iso gida zai iya yi samun mene rakaɗa ɗaya ga gaban ya gaba da ke to a za a ɗin shi ƙasar bai amma wata rakaɗa ɗin da ya rage to za a ɗaukar shi cikawa wani saboda lokacin da ya iso ke ila mana fahimta ba duk lokacin da ya same shi kenan yana gida amma da ya iso ta yadda zai iya yin samun a uku ba biyar ba ba uku a daidai lokacin daga ce ko a tun da yanzu zai samun gwagwada wata a uku ne شويه تويانزور زي وانشان بيرا أثر سنان كنا زي مينيت زي لا أثر زي شتان وانا تنشا جانا وانشا إذن يزمون تواعي سولوك تنبر وانا زي إيسا مركا أزيارا يفاق شاءت ومن ذهب إلى أبد بكا جدا سيدي ثلاث مقيم دي إلى ما ثلاث مقيم دي وحكم سيدي إياتي إذا نظر قوابي فولو قسم أكدتي فولو قسم بارد فولو أراني أراني فولو لكن نكتب أنشطة أعطى أجوني أثرت تكشف an fahimci wannan kuma da wannan ne ɗan isharar da muka yi a karatun baya ake lura da malamai suke magana dangane da a lokacin da ah, mace jinin al'adun ya ɗauki ya ne gwargwadon lokacin da ya rage mata ko kuma yaro ya zama balik ba ko kuma mutum ya zo ya ce ne na musulunta daga yanzu ba haka ba to daga lokacin da ya musulunta a wani lokaci ne ya musulunta kenan wace sallah zai zama ko ta hau kanshi a wannan lokacin wacce ce bata ta kansa an fahimci wannan wayan ka ana karkadima wa kan zahaba wa kadi zahaba lokaci idan kuma lokacin da ya dawo gida hakika lokacin ya riga ya fita fa to shi kenan lokacin sallah ya shigo ya fita yana halin tafiya فليصلي ثلاثة ركعات فاتحة وأنا في صلى إرمي صلى لما تكفى الإمام مالك في إيمان التعليم لأنه كل شيء لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه وما تقول تقول أدل إيشي كانت تشيني يا ماما إرم أدل إيشي كانت تشيني tunda abin da yake kanka sallar tafiya ce don yana halin tafiya kusa to ko da yake yanzu ya dawo gida wacce ta kuku ce masa sallar ta tafiya don haka na asiru zai yi kamar zai fi ko ko ba zai fi ba <laughs> to shi kenan mu ɗauka zai fi yanzu yana zaune a gida ne sai shi aka zai tafiya da sallah da sai ka kama hanyar tafiya yana halin tafiya sai ya tuna ya yi nisa sai ya tuna a zahar nan da yi an kan fahimci wani to yanzu cika ta zai yi ko ko kasar zai yi <laughs> bari ka da muku yana halin tafiya lokacin sallah shi kafin lokacin sallan ta fita ya iso gida mafahimcin yanzu ne zai zai cika to aka fi haka lokacin sallah ta shiga yana gida amma kafin tafi zai zo yana halin tafiya me ya kamata yi kun gane wani ko cikawa zai yi to bai cina ba sai da lokacin sai ya fita yana halin tafiya ƙasar zai ko cikawa Musa limamu shafi Allah ta'ala shi maka rahama ya ɗan kaɗa kaɗan a ɓangare ya ce wancan mutum ka da ya dawo gida ko da ya dawo lokacin ta ne kasar zai to amma kuma a can farayin fa kasar zai yi cikawa kenan zai yi suke shi ma kasar zai yi wanda ke kiyaki na farkon yaki me yasa da tare da cewa lokacin sallar na nan bai fita ba amma yanzu ya iso gida a cikin lokacin da ko da haka yanzu jinkirin da aka samu lalura ce ta tafiya amma ba ka da zuwa ka aiki da yawa sha ya kai sallama cikakkiya amma lokacin ya riga ya kubuce kana halin tafiya ce yanzu za ka rama ta ne a gwargwado yana ta kubuce maka amma kun san wani lokaci ka kiyasin aka cikin na ba wani ne ke kamawa idan za mu kiyasin aka to wanda ya manta da sallah yana halin ya kama tafiya bai tuna ba sai a lokacin da yake halin tafiya misali da aka mai da yake da na cikawa zai haka ne ko ba haka wani shi ne ke amma me hikiman da aka kama na kasuru saboda sun yi yana cikin bukatun kokin ayi tun yana halin tafiya ne sannan mantawa ya yi ba turiye daga يتكلف الله نفسا الا وسعها الى متى يتكلف الله نفسا الا وسعها من سواه don haka da sai a ce to a kan sauƙi na shari'a asalan ya kamata kawai mutum da yana halin tafiya ne shi ne mun abu ne an sauƙi a mashi to ita ma ya amma dukiya ce in kana habariyata ta ba ha habariyata in kana sakariyata ta ba ha sakariyata in ka ji wani malami yana cewa kasar zai yi ta wujuban ma ka tafi ko da yana hali lura da halin shi ne zai shi mataki ne sannan ba kuma ke da gangar wasu cikin ubuli ne ko za ta ba abin da ya tsara da shi وأما دي أصلا تنده وجه تقول شنو فرقاء وإيه الأفضل يا رب رقاء وإيه سوري نتجه وجه تقول الله إيه مفرد هم من يجوب بناتي لأنه إنما لك في مثل الذي كان عليه me ya sa yace haka ne saboda abin da ke kan shi ne zai rama gurgurda abin da kuka ce masa ne qala maliku al-imam malik yace wa hadha al-amru huwa alladhi adraktu alayhi an-nas وحدثين بولد wannan fatawa wannan bayanin an ja imam malik shi ne al'amarin da na tarda anna ahlul madina ko yawa wa ahlul ilmi balade wanda da ma anna sun can da yake nufi ya nufin yan kasuwa ne ahlul ilmi yake ne na fahimci wannan bi balade wa qala malikun الإمام مالك يسألك بعد وصفة واجه الشفق الحمرة التي في المنظري من الرنة أدلت بلدا عن جدا أنا في جنوب الإمام أبو حنيفة بمعنى الشفا يكي تشوها الشفا كيشيني الشمرة رنة الجان ديك الرجل التي في المضرب أو أين من بلافة أو تيتي فإذا ذهبت فإذا ذهبت الأمرة إذا ما من الجان فقد وجبت فلات الإشاء حقيقة سلم isha'i ta tabbata ma'ana lokacin ta tabbata kenan inda imamu malik magariba tana da lokaci mai tsawo aka bi kowa inda imamu malik da mafuni na kalkalan sallar magariba tana da lokaci mai yaushe ne lokacinta yake fita shi ne ba gurgudan جزاكي صلاه خطاكني كئيبا سيشي فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغربية. هاتك تجلوك في المغربية. يتدركون معنا وقرأت من وقت المغرب بأن بمعنى وقتها وقت بالشين شريعة تبا أداما تسلاتشي قلت مجمدة وردت نكي بطرق الله من ذكبة وليك ما تقرب كارت الجنئي بيه معنى وانا الوقت اللي أتي أنبته نمت ساري يلويش لطرق وإن لم تيوزن بكاش دي كلا كلا ko waɗanda ke da hukuncin sallah da ya zama amma da duk wanda sallah ta zama shi wajibi a cikin jami'i to shi kuma tsarin ta shi ne lokacin da aka tsare jami'in masallacin shi in ba da uzuri karɓaɓɓe na shari'a ku fahimci wani Allah ta halarci ce su kun ga waɗannan lokutan suna da ta'asir wajen sanin hukunce-hukunce mabambanta kun tana da kistan waɗancan bayan Allah da suka rasa ruwa ko a farkon lokaci wani ya ce mama ɗaya ya ce irin kila za mu kama an kuma kuke suka ce mama suka yi sallah ko da aka samu ruwa sai ya maimaita mai ne, shi haka ne ko wani wane ne yi muwafaka cikin su biyan wanda ya maimaita ko wanda bai maimaita ba wanda bai maimaita ba amma dai wanda ya maimaita shi ma yi kokari kenan idan lokacin aka ce maka lokacin sallah ya yi kai ka tsere da wajibin da ke kanka shine shari'a Allah shi ne وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب أقله فلم يقض الصلاة الإمام مالك يقول بنافع الإمام نافع يأتي أن عبد الله بن عمر بل عبد الله بن عمر يا عليه وترانا لا يغش الله في زمن في يا عليه يا سوما يتأمل يتأمل أنا وأنت إذن الذين لا يشكون مشترك كتابي ما تفهم الرجال وإرم حكنا ياتا من عبد الله بن عمر فذهب أقله حرز من طوبه من عند الرجال فلن يقل السلام don haka da ya farfaro aka ce aka je ko mishi aka ce mishi ko lokacin sallah kaza ya shigo ya fita ana tsammanin a ga ibn umar ya ramu musulunci ne na mutum قال مريض عايزين التعليم الإمام مالي يتي وذلك في فيما نرى يتي دليل ليس حتى فيما نرى سن أبن دمشي فهمت والله أعلم فرجع الله شيء في صنع أن الوقت قد ذهب شيء الوقت نصلى يا رجال ممكن يتوجه لوقت نصلى يا رجال يا رجال amma fa amma man afaqa fil waqti amma wanda duk ya farka alhalin lokacin sallah na nan fa fa inna hu yusalli a wannan ne da lura ta same shi da hajji bai farka ba sai da magriba mutum shi wannan misali kenan babu azhar a kansa babu da azhar a kansa me yasa ya an zarur sallah da ta tukulif din ne aka cire shi shine alƙasar babu su na ka farko babu ta kare haka ibn umar ya fahimta ta hudu idan ana kinin dubu ko a su sahaba dole ka nuna shi daga tsawon gaba gaba kila muna fahimta sannan kuma wannan aiki na su shine faɗa ma da usul shari'a shi sa liman har ya ce abin da nake fahimta abin da nake fahimta wallahu ala lokacin sallan ya riga ya fita amma wanda ya faɗa ko ya faɗa hankalin shi ya dawo cikin hayyacinsa a lokacin wannan tsallaka. abin da sa na ce da hantsi saboda lokacin azhar bai shiga ba lokacin amma mara lafiyan da ya su mabaya su rana ta yi zawar bai farfaɗo ba sai rana sai bayan da rana ta faɗi akwai tsalla a kanka وجهه ما تأتيك كذا أنك في مشوار أي أذى أي أذى أي أذى كل هذا أظهر من لوك سند ثالث فيش ما يتشم هيك أما لوك سند لا أثر تشلو حار لوك سند يبقى بحث يتشم هيك ترى كرام بقى تكيكا والله أعلم فقط إياكم صورات الكتاب ومقدور المسألة والله أعلم النوم عن السلام Thank you. kamar yadda muka ambata a da farko muna tare da malam da malam a malam saboda haka wannan abubuwan da muka taba muna fata Allah ya kama da farko wani kuma da ce wani taro da ya karon da za ta amfani da insha Allah ana da ta kuma musamman tun daga kwakwato ya bayariya da bai kamata ba kowa kuma ya samu halartar wajen darasin da ake ba tare da cewa an fara da gaskiya ko ce an ta fara ولا كلام عن الكلام ولا قدر فيه ونجيب ما قدر فيه إن شاء الله وما أقدر حول ولا قوة إلا بالله وما أقدر إلا بالله

الشهاب الزهري للاستاذ وأنا شغل الوالد الجديد واللي الاستاذ شيء الواقع ضد الشيء الزهري ما تتعلم يشبع عليه الإمام مالك وأنا الإسلام شيء شيء أبدا كما أي صورة شيء يوعد littafi da kuma da littafi da muka shuru littafi da hawa da karfa wanda ce hadisi na za'a sai da hadisi na shagar za a tashi hadisi na ashirin aka tsaya za a tashi na ashirin da ɗaya to an ce kuma an yi kuma an yi zama wata shida ya ce tumara da rayu da ke wannan ɗan ku sai da aka zuna sai ina nuna ɗan gaji amma dai sai na ɗaukar karatu sai da kunci yanayin kafin da ya ce ba sa da mutum ke gidan hadisi kuma ka yi suka kai littafin hadisi wanda ke faɗa ba haka hadisan ya shiga su da gari lokaci ɗaya fikin ne kan yi gaba da to rigima yin ta wani littafi shi ne wani da gaba shi shi ne wani da gaba da ke wani littafi amfana ke da wanda ni dai wani da ke da ba ba in ma haka zan faɗa ba da ce ta Allah ka yi hakuri amma ka gaskiya ba ko ita a wata farawa amma dai wata kan wata masa shi wani sake daba masa wani ne da ka ta kai shi da wahala wannan da da masu wahala sai ba eh, da ya kana ne a yi da shi gaba kafin da muka ce muka da kuma da mawa ya ta kai ta mana yi ka da to wanda zai ke da ilimi ko na iya mukaddimar kadai cikin ɓangaren da ma da ya kuka da ya na da muke da yake cewa da dukkan kun ya da cewa kaɗan kai tana yawon da a da shawar da da abu da biyu a kan da ke karatu wanda suka shafi to sai wanda ke yin su kamar da zama da shi yana ta duk da kuncin kusa da shi ko domin da da wani da wani duka misali ne da su kun ba na kasar wani ba eh kuma da shi ne da kunce su da zamani da kuma wani to gaskiya ga ne wanda ta kai da Allah ba ya yi amfani da littafi ne da littafi ma wani sai wani littafi da wasu ba ba na ba ya yi kawai لا تتوقع أن صلى الله عليه وسلم تجد الدين جنود التنشيد والرحيم وأن الله على الإنسان والذي يبقى المسير وأن التنشيد موضع أدور آه، تلك أخوي ابن أبي والنبي من أبي أمينة أنا مش ابن أبي شو ابن أبي الأمر الجوانبي التي شوى كان أفقع وأروع وأعلم وأدرك بالبلد يخبر صورة جريء تكون الدين الفنس انت خميس وجه تبارك ومورد في أخبار الأول شباب أسنى في كتاب الموقعين

wanda ya faɗa masa gaskiya ina yi masa shakwatawa ina yi faɗa masa da kowa da yi ya ce masa me me me me me motsa ɗinkin motsa ɗinkin amfani da ka yi bayan ka yi da wuri ya yi tashi mawa tunda motsa ɗinkin ya yi ba da shawara sai da wuri da ta inda ya ya fi yi tsada kun yi mun ishu da bisa cewa da mun da wani sai ba ba da ke ce wata ya ce wata wata na ke motsayi motsayi da ga wata na ke ba yi wata gini ba ya ku ba da duk ko kuma kwararra da kala da ne ma kana lillahi baki duk alƙalla da ke da shi ke wata duk wani wani mutum da yin motsayi da ne

da irin su irin su ta rasu da bishiyar da akwai wani da sauran sai wa wani cikin rubuta malamin da suka kai fara a nan ba ma ta kai shi da suna da tsoron allah fiye da kan a lokacin su kuwa sun kuwa ba a ba su da yawa da ya tsoro an da kuma su allah ya wani da ke zafin su saboda eh ilimin shi da ba a koyi kuma ko da wala akwai albarka da Allah ya shi da mu to dan ko duk wanda ya karanta da shi ba ba abin da kuma ku cike bukata shi wanda ya karanta da shi bisa ga shi to wanda Allah ya yi ba sa wanda ya yi kuma tsari sai su sana da mu wanda wanda ya karanta da shi da lokacin da ya sai shi ko da shi da wannan ko su ne kuma suna da wani to ga kuma ko yawan ne duka zai yi wannan bayani eh, wasu abubuwan da yawa wanda yake wani da su ba da ba saboda ya yi mafi yawa ne wanda da suke da ba a da sama a da yi na so ya ke kawo bayan abin da su cewa ne ba da ke ba za a koyi ذلك وأكاكل الليل وأمره to su kuma da ilimi idan ba kai wasu ɗan bayanai ba waɗanda shi kuma wanda ya tsari ne da mutu da zai yi sai an yawon ya fata ba sai yawon da ya yi kuma da afar da shi ba ma idan ka yi ne da yawon da yawa afar da shi to idan ba yawon da ya yi su ba na wata na shi ne eh idan wani karfi shi ne wani shi في كلام من الكلام so كلام من الوقت على الرجل اليوم أتمنى العيد يوم الجميع أنا فقط أقول أنا فقط أقول لهم كذا كل شيء أنا فقط أقول كما يقول وكل منهم أقول كرسول النفر وأنت كوي أمثال الله على وجهك so كنت تكون في بعض الشارع كان ممكن يجي على شكل ka yi kuɗi ka yi ka samu fa'idoji da yawa ka da wuta na ko su da yawa ka da wuta wanda shi ne da makaranta duk da ka zo makaranta ba ka da yi sun da yin wani majali majali akwai kuma da wuta ba na ka faɗi wani abin da ya shafi kawai akwai abubuwa duk ɗalibin da kuma kwace su ba ba ne ka kuma kawai abubuwa duk da wanda ke zuwa irin da wanda don da hukunce ba da nida da mai da mai da mai mafi yawan malamai mafi yawan malamai suna kawo mafi yawan malamai mutum biya mafi yawa kusan lafiya da kuɗi malaman sai a wani sai kuma ku bar zama wani shi ne wani bai wata ta abin shi ba kamar ta kuma makarta ne ta wani to iya kalima ne ta yi ba shawa in ku jiran da ake adawa sai ga irin su wani da ciki ba irin mutum sai ga ta kama shi irin wannan da ake adawa sai ga ta zai yi irin wannan da yake gani a ciki da ya gamta ga ta cikin eh, mutila yana da kuma abinci eh, ana kuma ana fara kai abin da ba shi wani shi ka ta gudu shi da kai wani mai yi shi malam mai da'awa shi kuma ya fito malam da wa'azi ya fito malam da wa'azi bai kai malam ba sun ne mafi yawan kuke a yi mafi yawan malami mafi yawan ba suna da wasu akwai wani rubutu ne na wannan a samu mutum malami kuma yana da awa ya hawa shi to aka wasu cikin wanda suke da'awa amma mutum sai ya ɗin su guda ya yi wasu tagame bugun biyan abin da ya yi da ɗauki guda ne zai kasance su ba da mun su ba kafin su ba ɗan gudu kafin da'awa kai ne kafin ne da ilimi ya yi wace da ya don haka ya sa zuwa inda ake kuma wasu kafin ka zai zai zauna kawai haka da biyu ba biyu haka da ya ɗauka an zama wani da ya to ɗan mai ganin cewa wannan gaban malami nake ba gaban malami da komai da'awa su ji amfani amma da ne gurin ku da shi mu rai mun ga da mutum mu zai mu so yi wannan bakatun mu ne za ka ka yi na kuma da wani da ne wannan bakatu wani ba k'a amin bai ka yi wanda ta yi wanda ta ba shi ba ya yi rubuta ba ya rubuta ne yana jin hukunci hukunci yana jin hukunci na wasu ne amma da kita da ne ya tsaya kawai ya ya ce ya ce ya kamata shi kasance kuma mutu yawa da ya kamata shi mutu wannan wani da ne na kwanan da ta duk da kuma illa da shi illa wani na kwanan su ne a kowa wannan gama da ne wajen ina ganin da mutu shi da ya mutu yin mutu duk da cewa da kama da su kayan da nuna ce wani wani ne zo daga sakamako وذكر إن من الله مرة أنا أسمع وكان كان يا جارتي كان دعوتي وأنا كان أقول أنا كان أنا وأنا أسمع كما أنت وبعد أن يبدأ كثير إيه حقوقي أحبك إذن بسم فأرد أكتبها وإنتهى في لأنه مكتب أمر بعد تاريخ في كلام a san ba shi zuwa da abu da yawan yau da kasa da bangare a yi shi ke nan sai wasu mafi ya haka wasu ke ga wannan karatu ne kuma a yi a cikin gida a lalata ta yi gudu a kan da aka gani haka ce wata ba ta da haka ke karatu su sai ba ba da haka ke karatu shi ya sa wannan littafin da mafafa yake ga duk cikin da kasar da yake yi mutu da wani abu to shi ne da kuma shi ke ganin da kuma da doki duk da cewa malik duk abin da yake ya haji sha'awa da shi ne ko da shi da allah ba kuma kai aliki ba da kuma a inda inda ba samu a dole inda ba su malik zai iya yi wannan ba su ba da kuma ta bayyana gwamnati da ko da ta kai za ka yi abu ka sai ka yi ka san ka yi haka ba ni da yau da ya ba ko awa kawai ya ce ba da kan mu gani shi da shi to da ya ba wani kare ya ce da ya shi duk da ta yi da wani ya yi shi da wani ya zai ya zai sau da muku amma ita kuma gida rubuta wa ita kuma gida rubuta da kuma kamar ka yake ba sai ka rubuta ta ana yi ana yi ke rubutawa da kuma kuma kuma ayoyi ruwan nan ai ana faɗa wannan kafa wa muhimmancin ya wuce wannan ake yi a wani yin mutum ya wuce da yanzu na kai ta da ya ta da ya to daga cikin da mutum da za su gaba da shi ne bara'a da cikin da tsaron hadisi wannan za su yi wani shi kaɗai ke bara'a da nan wannan ibn sa'id na hamza wannan musulcin da ba za su ba su wannan balagari balagari ana ce ya zo da malamansa ai hadisi ne ce ba su من لا يشهد مثلنا عقلنا عقلنا مثل من قال مثلنا عقلنا مثل رسول الله ان دون الله الجنس بلد سأمون بلغ لأن فلانا فعل كذا أنت قلت أنا مش شيء يسمى بكاف شيء في a zuwa ce maka ai labari ya zuwa cewa wani ya ke gaba ya ba kuma da wuce sai ce ba na sani an da fulanin kala da su ne bala ha na mata eh, wani ko su da na su in ba ban ba duk da yawon layin wato kakai a karibi cikin asali ya tabbatar duka a cewa duka da rasu ne in ba da rasu da wasu ne وجدار الرياضات أنه جدار جدار الصلاح وعمر وجدار الصلاح والشر ليستر واللي يقول له حديث الجواب وفي حديث المسمار وتقول له نجلس فلا تكأتوك لبين إيه هنا na irin na wani zalimi da ke fata hadisi da kutu أنا شيء كان شريم شوي دي المنتج أنا حدثني ولا أكبر من كده حدثنا أبو جابر أحمد بن مجاهد أنشأ في كل المنتج أنا أما هلاكني وبركة لأن إذا كنت وقت وأنا شدني أكبر وأنا خرجت أكبر يا أخي يا رب الله يا شيخ حدثنا أبو الزوج آه عشان كده بقول لك ولا ولا ولا to wannan balagatu balagin ta kula a kula ba kai waɗannan bane ka ɗauki wai kawai an bani a duka sun tabbata eh waɗannan malaman da su ne umda ta addini wato daga cikin da muka mun gano eh ba ilimi ne shi ba an gano shi ya sa shi mawa tsarin sarki da ba cikin ta hannu ba tafin da ke gani da zai san mawa kwaje shi wato wannan fiki sun ka ce wato suke maliki yana tabbata da cikin wannan bala'a balagani an kuranin kamar balagani an kuranin kamar kawai ma da wasu ka wani da na ya yi ana ya yi ni kawai na kuka wajen sai ma da ke cewa duk da baya wuce wannan baya wuce a shi wani wani ya ce shi wani kusa kusa ba shi yawa ba yin ji amfani tana da wasu kasu da ji to amma kai da suke yi ne ɗin yawa ana da kan da ka amfani duk da cewa ba cikin malaka su shi ka shi maliki ya dai kawo tun da magana shi tashin hawa amma ka an dai ruwa ka sun cewa kowane ko wata eh duk da ma da kan cewa da yi yanzu da ba ta shi amma a cikin hukuncin kaga sai da ke na almawul baji almawul baji ke nan shi an baci wannan almawul baji da mutum da da shi ne manyan jiyoyi maliki ya da na hanta da su na so wannan da yin ke yi ba wanda wannan ba karamin wato kasuwanci ثم يقول بجوز أخيه تعالى يجي له بشأن الجنة وأنا ليس من الغرب هو حمولة النبي هو السلبة نعمة السلبة kuma dai na biya wani duk da cewa na roka kun gari da kusa maka a wurin su maka zai yi zai to a cewa wani karatu ne na bakwai a nan ya shi mutu da ciki wannan shi ya gudu cewa da daidai zai ne shi ya zai ne wanda wani irin malami ne ke kawo eh, wallahi da alasan ya kuma a ce da ke zai zaka ba wani zai amma ya kuma kawai ya ga mutane eh, ko bai na ga mutane insha Allah Allah ya kuma ya yawa kuma kuma لا لا السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما نسأل على بشير بل يمكن الاتباع abin da zai yi shara a kan sa ya kuma a ƙarshe abin da na mafi da na wani wata na kawai kamar ka zama mun kusa da ma'auri na wani kawai ne abin da na mafi da duk da na da alhamdulillah da shi a kan wani to ma a wani a yanda mara yanki a kan wani mara ba a kan shi a nan da zai kuma ɗan zare ya ci mara da gaske. Bukin gida ba ya ci. Dan kuma mara sun kan yi zama shi ya san mara. madadin zai zai faɗa muku wani da suke da babban malam a kaduna ma ce za ku yi mamaki ba za ku da cewa da alamai ya gama wato yadda ake jin a social media da sauransu da zai rafa yin jin zai da ba su san kuma a yin kyautar da Allah ya su ba sun wato sun san eh kamar da ka faɗa wani ba wasu ya kasance wani gidan ne hauka ce amma wata ba da ba ma'ana ake ba na faɗa ake kalma a nan ne yake ya kada fara shi ne ba a san kyautar da Allah ya ba ya mara sosai musamman abin da ya fada a cikin nan to ba ga yana da shafi sosai malam da wata da bai ya tabbatar da haka da tawakkul ku zai zuzuru ne yana abunan amma haka da ko shi ne sosai to ba a biya mai Allah ya sosai to amma na ji da shi da zuwa wannan dan sanar da ke zuwa a kan baya da yawa wannan da sai ya ga wannan ya ta فالسنة تقريبا ومن تدعش جامعة وكل ذلك بالنسبة الله يا سنة سيكون لك ويكون لك مصبر Allah ya sa kuma kuma ke da ƙarfi duk ki tsara ki yana da kwarai da gaske to kawai ya abin da ya faɗa ki Allah ya yi kyauta sosai a Zaria mun kuma kira su malam ba dan ganin kine shi ba Allah ya sani na dade mun ga malami ni tawafu yana da abun amma yana nuna kamar بمثل دي مرة مرة عمالة زي دي لا عمالة أنا أشوف الولد ولا يتداري من البعض شكل البعض يا إيه من قبل لا عمالة أنا والله أعلم تو ده كده ما أنا قبل أما أنا صورتي صورة فقبل ده عمالة كمتاول في أنا بديت وأنا كده في الصورة وأنا قبل ده الحمد لله لأن أسلامه إلى مرة طبعا متضمرة عن كل بدأ أظن أولا بدأ أن تشير إذا مرتشيني أحد أسلامه shi ma ko da bai yi magana ba za ba ta shi in muka ba karatu ne kuma da wasu ne ne ya rashin da muka ake cikin da shi shi ne ma da ya sa ya fitar bayan da a yau ta ɗauki wata da mu cikin rubutu kawai da sa shi ma da akwai ilimin ba wani ba da kan ne amma kuma duk ilimin da muke fata musamman ɗan uwa na matasa a ce muna cikin waɗanda aka yi ƙoƙarin yada ilimin bayan an koye shi da shi ne aikin da mara yake kai yanzu a kan da yake kuma har da shi ya zo ana aiki ya kira shi da mara tsara da ne a kan wannan in ba za ku haka da kuma ba ta sai da ba za ku ta cikin mara wata rana dan ni yana ba ta zama haka da shi yana cikin ko ina da zama ba a cikin da istilahi na yanzu da istilahi da ba mu yi rusa ko ba shi ba na wata rai gani na koya abu da ina da ko da ba zama malam ba a dinga nuna idan kun bangaren a duniya ba aka tsawon wanda ya kai su da rasa shi ne hadisan manzon Allah kawai inda da suke bayani ya aka ce rawa da bukari shi ke da kawai ta gane waye bukari a bangare da irin hadisi kuma kuma wanda ba kuma ba da ba da shi bai kawai akwai bangare da aka yi magana ba za ka shawar da bukari ake magana ba to amma ka ga bangaren hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wanda ya kasance shi da duniya da rasa su kaɗai Allah ya kira wanda na tsara ba kalmar na ba in kana son ka gane kalmar da ba ga ɗan uwa na wanda ba kamar karatun da ba ya kawo to shi ne da Allah ya ce wa duk wani irin nazira to kuma da suna fassara kalmar nazira ne musamman ba ba da ke tafsiri to ka ɗauko wannan ma'anar nazira kan yadda aka fuskanta fuskanta da walwalar da za su yi to sai ka fassara wannan maganar da annabi ya ce nasarar ba ku imanni wannan kawai ya wadatar Allah ya sanya ya ce assalamu alaikum wa na ce malam abinda na faɗi da rike na ce malam rage tawaga inda zai yi mu 2000 kawai ta ce